فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير sai ya ji tausayinsu ya shayar masu da tumakinsu sannan ya tafi wurin inuwa ya huta ya roƙi ubangijinsa yana mai bijiro da buƙatarsa ya ce ya na, lallai ni mabukaci ne ga duk wani alherin da zaka saukar mini